kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya hutun ƙarshen mako. <laughs> An sha hutun ƙarshen mako gaskiya. Ta madalla Allah ya ba mu albarkacin da ke cikin wannan sabon mako da muka shiga. Mm. To kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, bar mu fara ɗaukan batunmu na farko a wannan safiya. A shugabannin ƙungiyar malaman jami'a wato ta asu a jiya sun shiga wata ganawar sirri. kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito ta rawaito cewa kungiyar ta shiga ganawar wato sirrin ne da tsakar ranar litinin a harabar sakatariyar kungiyar da ke wato jami'ar abuja kuma wato ganawar karkashin jagorancin shugaban kungiyar farfesa emmanuel osodikine za a duba batun biyan malaman malamai rabin albashin watan oktoba da wato aka yi wanda batu, batu ne da ya tada kura sosai eh to jama'a barkanmu da safiya da fatan an tashi lafiya kasan abin da ya shafi maganan ita wannan asu kusan zance a kashi kashi 45 na wannan shekara da muke tattauna mun tattauna akan abin da ya shafi wannan harkan ilimin ne da kuma magana yadda za a samu maslaha tsakanin mm. gwamnati da kuma wannan um, kungiyar malamai na jami'a mm. to kaga irin yadda ta kaya duk da dai sasawa ne da kotu ta yi wa wa'annan kungiya na cewa su dawo bakin aiki kafin a sasanta ko a mm. ci gaba da sasantawa to kaga sai ga yadda kuma ta kasance wurin maganar biyan su albashin da aka yi a na watan goma to tsarin yadda aka biya albashin akwai wanda aka biya su har wata takwas nan da suka wuce mm. an biya su gaba ɗaya saboda kamar malaman da ya shafi eh, college of health sciences yawanci su an bi biya su ma kudaden wayancan har da kudin watan goma zai wuce cur an biya wa inna malamai eh to ai su ba karkashin kungiyar jami'o'i suke za iya cewa suke ba ai wannan ana maganan kungiyar jami'a wanda ta tafi yajin aiki tsawon watanni takwas eh, da suka koma bisa umarnin kotu akwai wanda suka janye karkamanta kwarai da gaske gwamnatin jihohi ne ke biyan su wanda suka janye mm. da kuma ya shafi gwamnatin tarayya kai tsaye suna daga cikin wa'annan kuma an biya su mm. eh, yawancin malamai na bara masu wa'annan kungiyoyin malamai daga cikinsu akwai malamai likitoci wanda dama aka so a ce an bare gefen su a ce su ma sun zama nasu masu cin gashin kansu mm. to suna ɗaya daga cikin wa'anda aka biya su albashin su cur da kuma har akwai raɗe-raɗin an biya su wa'annan wata takwas ɗin da suka wuce ba su yi aiki ba to kaga eh, yadda tsarin yake da kuma yadda su suka fitar da wa'annan maganganu kusan na lura kamar gwamnatin ba ta son ta sasanta ne akan abin da ya shafi maganan harkan ilimi gaba da ma ba ma na kungiyar malaman ba mm. a karka manta duk wasu abubuwa da suka fito na tsari abin da ya shafi a maganan harkan ilimi na sha kuma ina kan faɗa na cewa a kusan tun da gwamnati nan ta zo bata mai da hankali wurin maganan abin da ya shafi harkan ilimi ba da abin da tafi bai da hankali kai shine maganan tsaro da kuma abubuwan da ya shafi ta amma abin da ya shafi kiwon lafiya da harkan ilimi mm-hmm. kusan shine mafi mai daukan kaso mafi kankanci a cikin kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi mm. to in ka bar nan ka zo kuma kan yarjejeniyar da ake ciki kaga an yi hudu kafin a su tafi wannan doguwar yajin aikin wanda ba guda ɗaya da aka cika guda hudun gaba daya an yi da su da shi ministan kwadugo chris ngige mhm. wanda da farko ya so mace an tursasa shi ne ya shiga yarjejeniya na biyu ya ce bai san ma magana yarjejeniya ba na uku ya ce shi fa yana iya kokarinsa na hudu ne ya ce shi yanzu tafi karfin shi sai aka kawo kuma shi ministan e, e, ilimin gaba daya wanda ya zo ya rusa kusan duk abin da aka ce ma anya baya na kusan ɗaukan ganin an samu maslaha mhm. an samu mafita to sai kuma aka sake komawa yanzu an an ba su wa'innan albashin su rabi hmm. wasu sun ga rabi wasu sun gani ga yadda suka gani to kuma wannan zama na gaga da suka yi sun sake koma sun zauna da shi femi gwajabiya mila na cewa wanda ya ba su tabbacin cewa shugaban kasa zai ba da umarni a biya su kudaden su gaba daya hmm. wani ruwayan kuma yana ce ya ce lallai shugaban kasa ba shi da wani iko koko ba zai iya ba su wani kuɗi ba mm. kuɗi koko ba za a biya su albashin aikin da ba su yi ba wanda kuma kaga eh, in ka duba akwai inda yake da tsarin shashin da ya shafi na kwadugo mm. eh, kundin tsarin da ya shafi kwadugo da yadda al'amuransa yake tafiya ya nuna cewa idan baka yake ba za a biya ka ba to amma kuma kaga wannan abu ne da ya shafi wanda ya kamata a ci hanyar yarjejeniya ko an zauna an sasanta don kusan kowane lokaci lokaci idan ka ga an ce maka an tafi yajin aiki a bisa kan abubuwa ne wanda ya kamata a ce ya cancanci a yi mm. kusan in ka lura abin da su wa'innan malamai na kungiya suke faɗa a kowane lokaci inganta yadda tsarin yadda za a dinga ilmantar da yara ko ɗalibai a makaranta wanda shine har yanzu ake amfani da tsohuwar yanayi da tsari na yadda ake ilmantar da su wanda kusan duniya sun zamanantar da duk yadda tsari da ake na magana harkan ilimi a duniya hmm. wanda kuma har yanzu akuma kuma baya muke kagan an ce tsari da yake a baya wanda aka ɗauki yarjejeniya da tsohon shugaban kasa goodluck Bello jonathan bai yi ba ai sun bada daman cewa a zo a zauna a warware ko a sake sabu amma dai abin da ke tafiya shine ga irin tsarin da ake ciki wanda kowane jami'a an kale ka zaka ga irin hikima da tunani na su na malamai na jami'an ne hmm. ya sa kake ganin ake wasu sababbin gine-gine wanda ake kira tetford kaga duk wannan tsarin su ne hmm. to amma kaga a inda ba maganan ci gaba gare su irin wa'innan tsare-tsare ba za su ta uh, comrade uh, shi ministan kwadago na najeriya wato chris ingige uh, ya bayyana cewa bayan da za a biya su wa'innan ma'aikata a albashin aikin da ba su yi ba kamar yadda muka faɗa cikin tattaunawar sannan wannan rabin albashi da aka biya su kamar yadda ya bayyana cewa an biya su kuɗin aikin da suka yi ne kawai a watan oktoba domin idan ka duba ko kuma ka tana kusan ina jin watan ya kusan kaiwa rabi wato suka soke aikin ya ce an ɗauki matakin ne Ah, saboda ba zai yiwu a biya su kuɗin aikin da ba su yi ba kwata-kwata ah, to sai dai ah, a nasa ɓangaren shi wato wani babban lauya mai kara hakin bil'adama femi falana a wata sanarwa da ya fitar ya ce bai kamata a zartar da dokar ba aiki ba biya ga malaman jami'o'i ba a wani bangare guda kuwa a wata ranar lahadi shida ga wannan wata da muke ciki gwamnatin tarayya an rawaito kamar yadda jaridar daily trust ta wato kawo an rawaito cewa gwamnatin tarayya za ta soma biyan bashin albashin watanni takwas da suka taru ga malaman jami'an da suka yi yajin aiki a shekarar nan sai dai kamar yadda jaridar daily trust ta fitar ta ce 'yan kungiyar nan ta konuwa ne wato kishiyar kungiyar eh, asu su ne kurum aka ware za a biya waɗannan kudaden sannan ita kungiyar a wato a nata ɓangaren daga wato a wani bangare ne da kamar yadda na bayyana aka yi ma kungiyar asu a wato kishiya wanda ta jagoranci dogon yajin aikin da aka yi a jaridar punch ta ce akwai yiwuwar gwamnati ta fito da kuɗaɗen su a biya wayancan bangaren da sun yarda da wasu manufofi da kuma kudura-kuduran gwamnati wannan shine wani sabon batu da yake so ya tayar da hazo a wannan rikici ga baki daya wayansu suna ganin cewa idan har gwamnatin da gaske tana so a ci gaba da harkokin karatun to tunda an daina magana akan wancan ah, ko kuma yanzu ba a tayar da rigima akan wancan watanni takwas da aka shafe ba a biya nan malaman jami'o'i ba tunda da ana takaddama a kai shin za a biya su ko ba za a biya su ba to menene zai sa ba za ta rufe ido ta biya wannan wata ɗayan domin a samu a zauna lafiya ko kuma a mutunta wacce kafin har aje a cimma wacce yarjejeniyar da aka samu aka yi suka dawo ko kuma suka soke yajin aikin ba to ai duka wayannan maganganu da ake ana sake zagayawa ne gunda aka faɗi kuma ka ga ba za a yi nasara ba ma'ana duk lokacin da aka tashi aka ce maka ana magana to kusan mataki na gaba ake dubawa ko an ɗauka to amma in ka lura duka inda maganganu zagawa ake yi a wurin da aka faɗi ma'ana mm. wannan konuwan da aka ce an fitar da ita ita yaushe aka fitar da ita ba ta cikin nan shekaru wata takwas da aka yi ana yaji mm. tana ciki kuma yadda na gaya maka tun cikin shirin farko na cewa a akwai wasu shashin da aka ware su aka biya su kudaden su mm. to kaga ai ana faman za a raba ne a samu ai mulki kamar divide and rule din da ake faɗa kuma wanda kaga dukansu ba za su yi nasara ba saboda abu ne wanda ya shafi gina ita koko inganta ita abin da ya shafi harkan ilimi wanne ne yake nan eh, wadda aka sa son rai a ciki wanda in muka gani za mu ce son rai mm. abubuwan da suke na magana inganta harkar ilimi shi shine kullum ake magana idan ka samu bakin zaren to zaka iya magance inda yake warwarewa mm-hmm. to amma idan kana dibi-dibi cikin duhu haka za a ci gaba da tafiya ma'ana su da suke rike da matafan iko a kowane lokaci su ne gaba wadda su wa'innan kungiyan suke gani ya kamata a ce sun magance komai idan mm. yau an ce maka su wa'innan kungiya za su iya magance komai to ba sai sun waiwaye wa'inda suke rike da madafan iko ba to amma ya zama dole tun da su wa'inda suke rike da madafan iko su ne suke juya akalan kusan komai da ya shafi maganar Najeriya gaba daya mm. don haka dole inganta samun ilimi a kasar nan ya zama dole ne mu su da suke rike da madafan iko su wa'innan irin tsare-tsare da hange da suke gani na maganin cewa ga yadda ya kamata a ce irin wa'innan koya ko ko ba da ilimi ma ɗalibai ya kamata a ce ya kai mataki kaza a matsayin daidai da kwatankwacin abin da ke faruwa a kasashen waje mm. to amma kaga har yanzu a koma baya ake kusan kowane irin lokaci idan an samu zaka ga e, kokarin su yadda su wa'innan malamai na jami'an suka fita koko wasu suka je kara ilimi suka gani shine za su zo su shawarci 'yan uwansu ko ko mm. abokanan aikinsu yadda za a inganta irin wannan tsari da ake na kowane irin ah, ilimi da ake samu a ita jami'a amma kaga idan aka tafi aka sake dawowa zaka ga an tsaya inda ake ne wanda kuma ba nasara ake ba kuma a kowane lokaci muka tashi mu ga laifin su da suke rike da madafan iko ne fara hmm. masu wayar da suke da shi yanzu don ka ga yadda suke a lokacin da suke a ah, ah, jam'iyyar adawa hmm. wanda ba su samu gwamnati ba maganganu da yawa da suka yi kan magana harkar ilimi an samu koma bayan haka hmm. akan abin da ya shafi harkar rayuwa yau ci gaba da gomai an samu koma bayan haka balanta kuma a ce wasu alkawura da za a sake dauka to kaga wannan yarjejeniya yana tafiya gaba ne da baya kuma ba komai ne yasa haka sai dai rashin sa kishi na wurin ganin yanzu haka wasu jami'o'i a fadin kasar sun fara wato yi ma malaman su ko kuma mambobin su umarni misali jami'ar tarayya da ke nan babban birnin eh, Jos na jihar Plateau ta bayar da umarnin cewa malamanta tun daga jiya su zauna a gida wanda wasu da dama suna tunanin cewa ko kungiyar ma na kokarin komawa ko kuma fada wani sabon yajin aiki ne amma sai dai sun fitar da sanarwar cewa a'a sun baiwa ba wai sun koma yajin aiki ba ne kawai dai sun baiwa Ah, wato ma'aikatansu umarni ne da cewa su koyar daga gida domin sun fada ko kuma sun sauka akan wannan tsarin na babu biya fa babu aiki kamar yadda gwamnatin ta faɗa babu aiki babu biya su to ai kaji shi abin da shi wasu eh, da ke faɗa ah, na cewa ba su da kudaden da za su koma lokacin da suka kira aka kira kwarai da gaske babu kudaden ba su da kudaden mota ah, abubuwa ne da aka yi wata takwas kuma kusan su yadda su gwamnatin ko da suke rike da madafan ikon suke gani cewa wannan wata takwas da aka wuce kamar kyauta ne za a ba su mm. wanda kuma an daya magana abin da ya shafi harkan ilimi ne to ai comrade maganan wannan bangare ana ta kai ruwa rana domin karara ah, ah, daga cikin kundin tsarin mulki ya bayyana cewa in baka yi aiki ba fa ba za a biya ka ba eh, kusan abin da ita gwamnatin take kai kenan cewa babu yadda za a yi a biya wa'annan malamai kudaden da ba su yi aikin ba domin ba sa nan ba sa guraren aikin ba sa makarantar ah, ba su koyar a aji ba bayan da za a ce an biya su wa'annan kudaden eh to kai ka san ai saboda bisa tsari kan na gani yadda kowane lokaci nake gaya maka na cewa a inganta zamanantar da al'amuran da ya shafi harkan ilimi a ita jami'a shine suka sa gaba kuma ba sun zauna ne haka ba kar ka manta fa a gwamnatin baya sun yi tafiya yajin aiki da bai kai tsawon wannan ba kuma an iya warwarewa saboda kai tsaye sun gana da shi shugaban kasan wanda aka yi awa shida hmm. ana, batu koko ana bayani daga baya aka washe gari suka kira wannan uh, yajin aiki suka ci gaba da aikin da yake me yasa shi a yanzu ba za a yi hakan ba wanda kusan kowa ne yake magana da yawon shi shugaban kasa hmm. kuma na gaya maka cewa in dai harkan ilimi ne daga inda aka tsaya nan za a soma ba za a canza wani ba kuma duk abin da ya shafi harkan ilimi da kake gani a nan najeriya kusan malaman da muke da su suna da inganci koko suna da kwarewa wanda in sun koyar da mutane ai kaga kamar yadda aka kwashe likitoci daga nan Najeriya mm. wanda sun yi digirin daga nan ne amma an iya kwashe su an inganta an yadda da ingancin kwarewa da kuma yadda aka ba su horo a nan Najeriya wanda suna aiki a kasan Turai wanda idan kai wasa da koda aikin ka ne a can za ka iya fuskantar hukunci mai karfi to amma ka gani a nan aka kwashe su suka tafi yawancin likitoci daga nan ma fita suke wanda kai ka gani lokacin da suka tafi za su karɓa takardar fita zuwa mm. saudiya da sauransu wanda aka tura jami'an tsaro suka waza to a lallai kasancewa su ina malaman jami'an suna da irin nasu rawa da suke takawa na ganin ingancin ba da ilimi da suke wa al'umma madalibai. wanda kaga abubuwa ne wanda dole sai an zo an haɗa karfi da karfe kafa a iya magance shi amma wanda muka fi ganin su mm. suka fi karfi su ne gwamnati wanda eh, ingigi ya yi magana adamu ya yi magana wanda har ya fito da kanshi ya ce ya gaza mm. kuma da gaske ya gaza amma me shugaban kasa ya kamata a ce yanzu ya kira su da kansu shi da kanshi ne ya kamata ya zauna da su ba wasu wadda za su dinga magana da yawun shi ba a gefe da gefe mm. wanda duk abin da suke kwaba gwamnati suke kwaba domin har yanzu babu alamun fahimta juna tsakanin su wannan kungiyar malamai da bangaren gwamnati ka ji irin kalamai da ke fitowa daga bangaren gwamnati ah, wanda zai iya fusata su wayannan kungiyar malaman abubuwan abubuwan ya kara yin tsamani tsari ai eh, to ai ka abubuwa ne wanda ni zan iya cewa gwamnatin ba ta mai da hankali kan magana harkan ilimi ba kuma kamar yadda na saba ga maka na cewa in in akwai inda aka mai da hankali magana tsaro ne don shi yafi daukan mafi kaso mafi soka a a a a kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake mm. kuma harkan ilimi da kiwon lafiya shi yafi daukan ɗaukan kaso mafi kankanci wanda na gaya maka to kaga ko daga haka ma za ka iya sanin inda gwamnatin ta fuskanta akan magana harkan ilimi da kiwon lafiya ka to Allah ya kyauta kuma ya kawo sasanci a wannan bangare mai sauraro kana tare da shirin matattauna wanda ke zuwa maka kai tsaye daga nan tashar tin city fm jos mita 400.3 a za mu garzaya wato sashen muna tallace-tallace idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya a dakace mu muna dawowa.